haba babban yaya ba girman ka bane ba cin abinci da hannunka ai yanzu sai dai a ciyar da kai ba dai ka ci da hannunka ba ki wai waye ki izini da iko na shigo a cikin gidana wai a takaice ma an tambaye ki ta ina ma kika shigo nan ya zagan ki daga cikin ɗaki na kana nufin baka san wace ce amaryar taka ba amarya kamar yaya Ni ce amaryarka. Ke, da Allah dakata. Ni ba haka nake ba. Ba faɗin iska bane ni. Ba tantala ba tete bane ni. Ba zaune gari banza bane. Ba sha bane ni ba shagirgire ba bane. Ba haka tsarin rayuwa ta yake ba. Ya kawo saki shigo min cikin gida. A matsayin ki na mace. Ba izini ba komai. Wace dama gari ki? Da kika iya tsallakowa kawai kika shigo. ba haka nake ba ba haka tsari na yake ba karki da miki canja min lissafi kawai sai daga ɗaki na muke yanzu gaba yanzu daga ciki muke fito kenan kwarai da gaske ha kinga ba san me kika taka ba Kabiru! Allah ya kyauta. Kabiru! Na'am babanya. Babanya? Kai, Kabiru. Abin da ya sa kai na fara kira, saboda kusanci na da kai. Ka gaya min me yake faruwa a cikin gidana? Babanya me kuma ya faru? Ya me faru? Wa yake da iko ko ike da makullin da za a iya bude a shiga cikin ɗakina ya zan su gida in tarar da mace a ɗakina wani irin abu ne wannan babban ya shahida ce fa me shahida amarya ka ce wai kuma ku da hankali ne ya da girma na ni ba karamin yaro ba sai yanzu gidan tar da mace a cikin wani wai mata ta ce a mafarki na aure ta ban sani ba to ai su kawo ne suka hada suka daura aura kawai shikenan daga kuma an magana na amince ban amince ba kawai sai yanzu tarar da yarinya a cikin gida wani irin tsari ne wannan shine ku zo ku bude kofa aka shigo min cikin gida ai na ke irin wannan auren wannan ya saba al'ada ban san wannan tsarin ba yi babban yaya hakuri fa za ka yi abu lamarin na a hankali dala kaka magana ta gaskiya har yanzu ina cikin damuwa saboda ina ji kamar cewa ni ne sila ta samun babban yaya a cikin halin da yake ciki kar ka faɗi haka ƙaddara ce kuma ta riga ta riga fata fatanmu Allah ya sa ya karbi shahida a matsayin matarsa ko ya samu ya dan warware to amin amma dole fa abin ya ci gaba da damuna gani nake kamar ba za a yafe min ba duba shi ganin da rayuwa ta inganta na samu shirya duk abin da ake nema yanzu ni na same shi kuma shi yanzu gashi har yanzu gani ake ma uwa ma ya taɓi hankali ya taɓi ga matsala ya za in samu nutsuwa ina jin tsoro a'a wannan ai ba ba magana ba ce ba idan ma laifin ne kawunmu shine mai laifi kuma an ce wani hannun ga Allah bai ce ni inda hakan ma bata kasance ba ai da ban san yaya nake a hanta ba gashi fa saboda wanda abin da ya faru har kafata ta samu lafiya shi ina tafiya kamar kowa kuma ya shi har sanadin wannan abin na same ka a matsayin mijina wannan kan ne ai to Allah ya kawo masa dauki amin mu ku fade masa addu'a Allah ya kawo masa afwa amin shi ma ya warware ji daɗin rayuwa kamar yadda kowa yake ji amin babban yaya hidima tun da ya tashi yan uwa yake hidimta amma kuma a ce shi ya samu kansa wannan yanayi Allah to ba ki gani da kuma in ya kammala shiga kishin ɗin ki duba tam gaskiya ni fa ba zan iya zama da babban yaya ba saboda ba zan iya zama a inda ba a suna ba na lura ba zai iya rayuwa da ni ba ba zai karɓe ni ba yaya kowa ya sarariya ya san tana zubdarwa to ban gane ba dama ba auren soyayya kai ba ta yaya aka yi muku haka amma kada ki manta mun san abin da su ba sani ba akan labarin babban yaya sannan labarin babban yaya abinda nake so da ku ina so ku gaya min menene takamaiman abin da yake damun kabiru da har yasa shi kwanta rashin lafiya kamar ya nan babban ya abin da yasa na ce haka likita ta yi min bayanin cewa akwai wani al'amari da yake damun kabiru wanda kuma ya kasa fita daga cikin zuciyarsa wanda hakan shi ya sa shi cikin damuwar da har sai da ta kai shi ga gadon asibiti sanin kanku ne kanne na duk wanda ya taba cikin ku ba zan samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba ba haka na saba rayuwa da ku cikin gidan nan ba musamman kabiru ka gaya min me ke damun ka ka san cewa rashin ka, ba karamar barazana ba ce a cikin gidan nan ba zan taɓa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba. subhanallah gaskiya babban ya ba da masaniya akan wannan amma anya kana ganin babban ya kabiru ba shasha na irin na zamani ya fara ba shaye shaye ba haka nake nufi ba ina nufin a dai tambaye shi aji a babban ya ni abin da nake tunani na fi tunanin kabiru waccan bishiyar mangwaron ya je hau ya faɗo saboda kabiru karambanin ya yi yawa ku dakata kabiru babu wanda ya buka sanin abin da ke damunka ka gaya min mana ni babu wani abin da yake damuna kowa ya sani ba ni da wata matsala ila matsalarka babban ya kai ne matsalata ya su da hana lillah ka gani ko babban ya in an gaya ma ba za ka yadda ba addini kabir ya fara zube-zube na kayan maye a'udhu billah yanzu don allah idan ban da aikin dan kwaya ta ya za ka ce wai babban ya ne matsalaka bayan ka san ba dan babban ya ba da yanzu fa muna kawai fa muna noma ba? wannan ai samun waje ne ai kabiru ya wannan zance haka bas kabiru wani dalili ne ya saka ce ne matsalarka ba ni da buri a rayuwar duniya illa an ga kaya aure rashin yin auren kai yana ba karamin ta min da hankali yake ba hatta kai ta kawo mutanen unguwa suna zagin gidanmu suna gidanmu gidan maza zagin yau daban na gobe daban suna cewa Allah ya rufa maka asiri ka yi kai aure babban ya dan Allah dan annabi kai aure rashin yin aurenka shine yake haifar mu da damuwa da yawan tunani shi ne sakana a cikin wannan rashin lafiyar da nake ciki shikenan korafin ka ya karbu ku kwantar da hankalinku na ma samu wata raura ina tabbatar muku da cewa idan har ta karbe ni komai ya daidaita inda ta uku ma zan yi aure ina da komai kama lokacin ke da kin cika zanzuma wallahi kamar fuka-fukai zai taso za su fito miki kada mu makara ne to za mu tafi yaya yanzu ke saboda Allah da Annabi ke me yasa kike yin haka ke kullun sai dai ki jabe a gida kamar an ji katsin ma a randa ba kya so ki fita nan da can hakan ne fa yasa ƴan uwanki da ita wannan yarinyar da ƴan uwanki gaba ɗaya saboda ba kya fita ba sa so su motsa ko ina To ni me ya me zaki je ki? Ku fita can gurare ga guraren shakatawa nan barkatai inda ake haɗuwa samari da 'yan mata ko ba haka bane? Ha? Ah, a can ne fa ake zuwa a dace mace ta ga wanda ya mata shi ma ya ga wace ta masa. A zo ni in tattara ku duk gaba ɗaya muku aure. Dan bayar da za in ta zama da ku a gidan nan. Tun mahaifinku ya rasu nake ta faman ɗawainiya da ku mahaifiyarku ta zo ta rasu. To ta ya za yi kuma in ta zama da ku? wannan kaɗai ita da ta rage mun ma so nake yi in aurar da ita ballanta naku don haka ba yadda za a yi ku zauna a gida zuwa za ku yi ku kintsa ki je ki tattaro karnanki ku tafi duk sati kuma sai kun dinga zuwa har Allah ya sa a dace ya sa yin zauna da ku ki shige ki tafi ku je ku shirya eh, ita karima mu je unguwa da ita ta dawo ku tafi ku fita ke ban da abinki ma Allah na tuba masu kafa ma ya aka cika ballanta na ke gurguwa Allah ya kyauta shiga mu tafi Salamu alaikum. A'a, ba alaika salam. Malam bai na barka da zuwa. Kai kadai ne anan? Eh, kana na huta. Ina ina ganin sauran ka sun suna da ciki ba. To ba so ka Labari ne ya zo maka shi da ta samu kenan ta samu kawo ka a ya haka kowa ya kawo kunne wannan ya kara kunne kan wannan to ba wani abu bane game da masoyiyar da babban ya yake so ne ta na'ima na je na same ta har asibiti ne mata 'yan dabaru na karɓo lambarta na ce zan kawo babban yaya domin haɗa su soyayya Ah. shi ne fa kawai fa ba wani abu bane masha Allah masha Allah wata kan yanzu abin da za a yi kamata yi a ce mu samu mu saboda a yi mata sikirin mu duba mu gani ko za ta ci screening amma fa malam zubairu kwa kwakwalwar ka fata tana ja wannan abin da ya faɗa shine daidai mu tafi ga baki ɗayan mu mu je mu tore ita mu kawo babban ya ita domin a tabbatar da cewa ta ci screening wannan haka yake to kun san abin da nake so da ku kafin mu tattara mu tafi mu samu mutum ɗaya wanda zai je samu babban yaya ya gaya mai kun ka ba zai wu mu je mu same ta ba ba mu sanar da babban yaya abin da ya faru ba ko ba haka ba ne to haka ya kamata a yi duk ba wannan ba yanzu abin da nake so kafin mu tafi ya kamata ka ba mu lambarta haƙun kuma ba haka ne to amma abin da nake so da ku hmm. mutum ɗaya ne ya dace a ba lambarta ya ɗaga waya ya kira ta yi mata magana saboda in kowa ya ce zai karba za ta ramfo mu ta gane me me yake akwai ko ba haka bane wannan gaskiya ne to yanzu ai farin abun farin ciki ne Saratu, sanda za mu fito, kin fara bani labarin na saurayin nan. Ba ƙara saba ba har muka zo nan ya ake ciki ne. Wallahi an anti aisha wani ne yake ta damu na, yana ta bina ni kuma kawai zuciya na yana bani ni kamar arzikin gidanmu ya gani yake ta kokarin ya shigo min ni kuma gaskiya shi yasa nake ta mishi wannan abubuwan gabaki da to ko da shi yake ta kiran ki a waya kina kashewa shine Anta aisha kira shi dan Allah kawai ki bar shi Anta aisha to yanzu ki ku sarata in banda da abinki Idan auren ki zai menene a ciki don an taimaka masa? dan arzikin ne ya biyo ki, ai babu damuwa. Kin ga gaba ɗaya a ce mu zauna hakan na ai ba zai yi bane ba. Ni kin ga rashin lafiya na ya ja mu, ba wanda yake kula ni. Saboda ba ni da lafiya, amma ku kuma an zo gaba ɗaya ku tunanin kawai saboda arzikin ku ne. ba kyau hakan nan amma ai ba wani abu bane ba don mai arziki ya taimaka ma wanda ba shi da ke aure ko kuwa nan Allah ku bar irin wannan. Ba da Allah. Ba kyau hakan nan. Shin ko a musulunta ma ai ba a hana ba, ba haramun ba ne. Don ka taimaka ma wanda ba shi da shi kuma an yi zama aure. A ɗaura aure a zauna ai shi ne. To menene ma ya fi wannan? Haka ne. Ina su Fatima suke ne? Kamar ta can wuraren ne sai dai in mun tashi mu je mu zagaya mu same su. To, shi kenan bari mu Bari da kira Dan Allah dakta ina neman taimakon agajin gaggawa ne babanmu ne ba shi da lafiya au babban yayanmu nake so na ce yawwa yana nan nan yanzu mun auzuna mun gwara uku ta kashe waya kirata kirata hello dakta dan Allah ki taimaka babban yayanmu ne ba shi lafiya yana nan

Likita da Allah muna neman wata alfarma a gare ki muna so ki zo gidan mu yanzu nan muna buƙatar ki. Eh muna buƙatar ki. <laughs> Likita ba wani abu bane ba babban yayanmu ne ba shi da lafiya muna nan rimin auzuna mangwara uku shine muke so dan Allah ki zo sai ki duba mana shi. Ku tsaya barin kirata. yawa tana ta daga. assalamu alaikum. yauwa dakto da farko dai suna na kabiru ni ne kanin babban yaya wallahi babban yaya ne ba shi da lafiya yanzu haka yana gida kwanci ba haka bane dakto ba zai samu damar ma da zai zo asibiti ba jikinsa ya yi tsanani wallahi dakto ki taimaka mana fa shi kaɗai ya rage mana a duniya in muka rasa babban yaya ba mu san halin da za mu shiga ba ki haƙuri dakto wallahi dakto jikinsa ya tsananta ba zai samu damar da har za mu ɗauko shi mu kawo sa ba don Allah dakto in Allah ya ba zan ƙara ko didi da minti ɗaya ba ga nan zuwa Wai kin san me ke damina ne? Dan girman Allah ki dube ni fa. Wanka iya wanka. Ki gani yadda na sha kunshin nan dube ni. Dan Allah dan annabi. Amma duk wanda ya wuce kamar ma bai gamma ba sai ta kau da kai ba kasuwa shiru haka. Me haka? Ni kin san me abin takaici na? Sai kin faɗa. Mazan ma sai kin gani sun fito sai su ce a'a kin yi jiki da yawa in kin yi silimin a ce kin yi siranci da yawa to ni abin takaici ma ki kalla wanda ya zo wucewa ɗazun nan ni fa ya sha kuke ya gani fa ina irin zai tosta kin nan kawai sai na ji yana tambaya wai ina ne reception yan mata bar dare ni wani kin baki ga nan dan fara jan aji ba na ɗauka yau an yi kasuwa ashe shiru ne ni gaskiya yanzu mazan yanzu suna ban tsoro ko don an ga mun fito daga gidan wadata ne shi yasa to wataƙila gaskiya sista ina mamakin wannan abun ba mashin shi ne har yanzu ni da koke mu samu maki aure kafin mu ma ki ba guri amma ina Inga karki da damu ki kwantar da hankalinki yanda Allah yi mun nan mu gode masa mu ma watakila rabon namu yana nan zuwa insha Allah insha Allah tashi mu tafi ranar nan ma ya so mai zafi kin saba da AC ni matsalan ki yasa to ya muka iya muna ƴaƴan alhaji Anya akwai mace a cikin gidan nan kuwa. Haba antina. Akwai mace a cikin gidan nan sai dai in ta tafi unguwa ko ba haka bane. Haka ne mun Kabiru ka ji tsoron Allah. Kada ku cutar da rayuwata na ba ku yadda da amana kana ganin idan na shiga cikin gidan nan babu matsala. Wallahi tallahi dakto. Da ima ba za mu cutar da ke ba. Dan Allah dan annabi ki haƙuri mu shiga ne. Wayo! Margaye! Zan margaya. Wayo! zan mutu wayo zan margaya wayo wayo wata ka ainihin kuna jin irin ihun da yake yi ko kin ji ihun babanya don girman Allah wuce mu tafi mana mu ainihin hanzarta ta mu je mana zan margaya Wayo. Wayo. Me yake damun sani? Yau babban ya tashi, yau kan bincika ma alƙawarin da muka ɗaukan ma. alhamdulillahi masha Allah ƙannena ina alfahari da ku ku ne duniya ta ta malike madini in babu ku babu ni Subhanallah, me yake shirin faruwa da rayuwa ta me kuke shirin aikata min don allah kada ku cutar da ni me yake shirin faruwa da rayuwa ta me kuke shirin aikata min don Allah kada ku cutar da ni kabiru yanzu abin da za ku yi wa rayuwata kenan ki haƙuri da na'ima in Allah ya yarda ba wanda zai cutar da ki na rantsi da Allah ki kwantar da hankalinki amma idan ba cutar da ni za ku ba me na rufe kofa eh na rufe ne saboda hayaniyan mutane shi yasa amma ba wani abu bane kakki damu ki kwantar da hankalinki Dakta Na'ima. ki tsaya ki saurare ni ki kwantar da hankalinki na rantse ba za mu cutar da ke ba na sa a kawo ki gidan nan ne saboda ina so ki ga inda za ki ci gaba da rayuwa ce kauna ce soyayya ce ta sa na ce a ɗauko ki a kawo ki nan ina kaunar ki so mai yawa hubban shadidan ta Na'ima, idan kin bani dama, a satin da zan iya auren ki i love you ina son ki na ima ina fata kin gane kana sona kana sona kana ƙaunata shine zaka sa 'yan uwanka su dauko ni su kawo ni anan wannan ba soyayya ba ce idan har kana so da gidan mu ya kamata ka je ka same ni alhalin kabir ya zo ya same ni har ofis ya karɓi namba ta wannan dalilin ba zai faɗa nan ba warin kuka je gida ku tattauna mu dai roƙon mu don Allah ki taimaka ki so babban yaren shine komai din mu komai da komai shine namu ka taba ganin soyayya dole ka taba ganin soyayya ta shiga lokaci daya ai ba haka ake kauna ba na fuskanci gabaki ɗaya ba ku san me soyayya ba abinda nake so da ku dan Allah ku tashi kuma ida ni gida dakta ki fahimce ni dakta am babban ya gaskiya ina ganin ya kamata ka ɗauki dakta na'ima ka kai ta gida sakamakon na fuskanci a halin da take yanzu ba ta iya fuskantar ka ba in ya so a hanya ko a mota ne sai ku daidaita kanku you are right ya zo da bayani takta, ki haƙuri na san hakan bai kyautu ba amma shauƙi ne na ƙauna ya sa ne miki haka amma mu je na tabbata za mu sasanta ki ma za ki so ne Sai mu tabbata Sekarang punya. Punya. Nah, jangan. Pati jayu. yan sabulu za ka bani kayana sun taru na wanki da can ba a gaya min ba sai da na fito ai na matsala Ta isa Allah ya tsare babban Za <laughs> a taimaki babban ya. Yaya? Wallahi babban ya ban da kuɗin kashiya ne. Gaba ki ɗaya kuɗi na sun ƙare babban ya. ba matsala Allah ya hore kai ma da shi Allah ya kara lafiya banya, a dawo lafiya la ilaha illallah ni dama agwaluma nake so idan zaka dawo ka tuwo min da ita yanzu kai duk kayan daɗin da suke garin nan ga masu tsire ga masu balangu ga masu kaza a bankare duk kai ba ka san kuma zo ta agwaluma ai kwanaki ne na ji a gidan rediyo wani likita yana cewa agwaluma tana ƙara lafiya a jikin ɗan adam irin kayan itatuwan nan kuma na san cewa duk da na'ima ba ta son wannan ita ba za ta yi mamaki ba na tambaya <laughs> you are right ba matsala insha Allah za a tuwo maka da shi godiya nake Allah saka da alkhairi amin Allah afwa da Allah ya haƙuri tuba nake da Allah na buɗe miki kofar ai je amma alhaji gaskiya ka ban mamaki yanzu kana so na amma ka kasa gaya min sai da ka fita wannan hanyar ki hakuri ni din ai sabon yankan rake ne saboda ban taba yin soyayya ba da a ce na taba soyayya watakila da na san wasu hanyoyi da ake bi a bayyana soyayyar ni kawai yar tinki na yi a bata ni na ganin kawai ta hakan ne kawai zan iya samun dama da zan miki magana amin afuwa ban gane me kake nufi ba ban gane me kake son faɗi ba yanzu a wannan shekarar naka kana so ka ce min baka taba yin aure ba amsar kika faɗa ni dai ba a suna zan ce ko tunda ban samu wadda ce tana suna ba a baya dai an taba kokari a gida za a haɗa da yar uwata to kuma Allah bai nufa abin yayu ba to kuma sai wannan lokacin ni ban taba tunkarar wata naji na gaya mata ba sai ke din da Allah ya jarrabe ni in Allah ya sa kuma na dace fa lillahi alhamdu in ban dace ba zan yi shikenan daga wannan karan to shi sa kawai na gani na gwammace na rike yan uwana a hannuna na ba su kariya na faranta musu rai wala Allah ni ma zan samu farin ciki da nutsuwa da kwanciyar hankali na samu ladan ta wannan sigar tunda ban samu matar da zan aje a gidana na rika neman lada da ita ba wannan shine kawai ba na ba ka san wani abu lokacin da na shiga cikin falon ka ki iya haushin ka na rika ji a cikin zuciyata amma kuma yanzu bayan mun fito yanayin yadda kake kula da danginka sai na ji baki ɗaya ka burge ni to alhamdulillah Allah ya sa dace ya haƙuri na baki a rana gwara mu je in kai ki ko amma na roƙon wata alfarma do Allah ni ana ce min alhaji waye duk sun ji an tila min kaya aka ki yi hakuri inda hali ki ci gaba da kirana da sunan babban yaya kamar yadda dukkanin sauran yan uwana suke kirana zan fa nutsuwa shikenan ba matsala insha Allah za a kiyaye babban yaya godiya nake ku je ta sunna na da Aisha take ba su tare da sunan Lisa ba gaskiya ban gansu kuma ba ta tare da saratu to aiko ya kamata yanzu mu biyo bayan su je mu duba su ko kuma guda kiranta a wayan mu wai ta aka shiga dake to gaskiya dai mu bi bayan su tare su gaskiya rayuwa babu sarara kuta ba ta yi bane ke faɗa ma kuta yi ba gaskiya kai dai rabu da su mana ai sai ma mun je mun ba su kunya dan ba na tunanin cewa akwai wanda zai kai mu iyaya Allah ma kai ka gani har wani sabon style na koya jiya ya gani kai je gaskiya ne ba ba mu kunya gaskiya ne ku ku bari gas, hmm. sai ma ranar bikin babban yaya a nan ne zan yi rawar da ko yan ne suka zo wurin ba su isa sun yi irin ta ba to ai ba ku san wani abu ba ta kan ainihin akwai wani abu a ranar bikin babban yaya rawar da zami ko Michael Jackson ne zai dawo sai mun kashe shi da rawa sai mun ainihin gabayan shi to wai tsaya kun manta lokacin da na shiga gasar rawa a America ne saboda tsabar iya rawa ta ba sai da kowa ya zo ya sara min ba ina wajen a ƙarya kake malam baka gurin baka wajen gas gas ku bari kawai sai ma kawai ranar bikin babban yayi in Allah ya kai mu da yai da lafiya hmm. a nan ne za mu nuna mutanen duniya cewa in dai rawa ce babu wanda ya isa ya kayar da mu a gurin Masha Allah. Dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da mu a wannan bigire wato allah ya kaddara yau gani ga dakta na'ima wato a matsayin miji da mata ba abin da za ce da allah sai godiya wato ainihin allah ya bani farin ciki na na rayuwata gaskiya ne babu abin godiya sai allah allah na gode maka Allah ina roƙonka ka ɗaga darajar mijina. Amin. Ka yi riko da hannayensa ka kai shi inda bai je ba. Allah ka ba shi ikon sauke nauyinsa nauyin da aka ɗora masa nawa a kansa. Allah ya ba mu zaman lafiya da ni da kai. Amin. Alhamdulillahi masha Allah. Wannan zindimimiyar addu'a haka a daren farko gaskiya na haɗa balas. <laughs> to alhamdulillah afwan ga ɗan abin da ya sauwa na ina ta bayanai ga ɗan abin da ba a rasa ɗin ba wani na taho da shi ya kamata kazan nan ki buɗi-buɗi da ita abin da kika ni kuma sai ki rage min ragowar gaskiya to ni ba zan ci ba amma ka ci iya cin ka ci ka ƙoshi abin da ya rage ka ba musu kabiru su ci to na ƙyoyan idan ba ƙatti na siyo ba ke na siyowa kuma wajibi ki rubrubuɗe ta yawwa Sai dai tunda abin ya zo da haka mu ci tare. Ki daure ki sa albarka in ga dai yanda na siyo in ga ke ma sauke tarbiyyar zuwa gurin sa bane. Bismillahirrahmanirrahim. Yawo, oke ba. Amarya ta cika za. Masha Allah. ya ba gajiya da abin dariya ko? Ai gwara in san kin tauna. Muje ka kaga ta Ni ba iya wani ba. Wuri ta kare mai. Ta kare mai. Ta kare ta mai ba abin da ya. Ka zato akwai ruda. Kai ai ba abin da ya ta kare mu. Wai na ina zo bullet din nan ne. Kai ina ba abin da ya. Ka tuno riga ce. Kai kai. Sallallahu alaihi Bolas, ya wasan champion ake a cikin gidan me yasa ba ku kira ni ba kun san ina son bal sosai dan Allah dan annabi ya ci ga babban ya mun yi miki bal da ku karka da insha Allah ba zan gaya masa ba tabbas an tumma mun yi kuskure amma insha Allah haka ba zai ƙara faruwa ba Allah ya haƙuri ba da yan uwana ai mun riga mun zama abu daya insha Allah ba za a ga masa ba Gaskiya mutum na yarda da abin da Kabiru yake faɗi. Kabiru ya yi gaskiya. Ke mai ilimi ce. Don Allah ya kuyi In Allah ya yarda ba mu ƙara aikata miki irin wannan kuskuren ba. ke Ya wuce. Da anti mun ji daɗin wannan alƙawarin da yake. So kuma ni kai na ji daɗi sosai da har kika furta cewa ba ki faɗa babban yaya ba. Kuma hakan ya sa na jikin kuma burge ni fiye da yadda kike burge ni a da. ba damuwa ci gaba da aiki ai na so a ce ta salon babin yayi saboda yanke musu ɗanyen hukunci daidai da abin da suka aikata yara sun zama tantire a cikin gida to wai mace ta baku ci ta baku sha amma ƙarshe da abin da za su saka mata kenan ku ringa mata balla kwanuka wa iyazu billah wannan ai ba tarbiyyar gidan nan ba ce kai ka balla Allah ya shirye ku sai da haka kai kai a'a nan gurin babban yayi ne da iyalinsa saboda haka ku ko ku tattara ko duk ga gurare sai sai nan za ku hawo kun ga ga wani gurin can ma ku can haka ku bar mu ma mu shakata yau ko rakan nan babban yayi mu kore mu eh ku je an kore ku ku je ku je shi yanzu waje nan zaki hau wancan a'a zai daga can babban yayi da yan uwansa duk an canja mu gaba daya to Allah ya Allah ya miki albarka amin <laughs> to yanzu ki wancan dan zaki ko kuke nan da ina kusa da kai ai ba na so in yi nisa ina kusa da ango masha Allah ana son yin nisa tare zaɓi cikin abubuwan nan da zan gaya miki da bindiga da wuka wanne kike so a kashe ki da shi Thank you. Ke dakata. Domin ku yau ranki sai ya bar gangan jikinki. Sai mun aiwatar da abin da aka samu aiwata a gare ki. Ba mai hana mu abin da muke niyan yi muke yau dinnan. Nan Allah annabi idan tura ku akai ku kashe ni. Ku faɗa mu ko nawa aka ba ku mu ko muku ya san ba ku. Kin ga ba abin da muke bukata. ba kuɗi muke bukata ba kawai ran muke so mu dai kawai abinda aka kun aiko mu yi akan kiki zami da aka yi din ne sai mun ɗauki rayuwar ki kuma su waye dade su waye ku muna ruwan ku da ku su waye bai wa Allah sannu sannu ba wa Allah kin san su ne amma dai ba shi muke komai ba ko alhamdulillah Subhanallah, ka gane min wani kakabe kai rai ba a hannun ka yake ba amma sai ka nuna dole sai ka dauka wai ne wani irin mutanen banza ne haka ba su dai ji miki ciwo ba ko cuta shi mutum ina yan wanki cuta shi mutum ainihin ki ainihin samu salama dan Allah yi hakuri yi hakuri sun tafi tashi mutum tafi. yi hakuri To gaskiya dai ban da abin da zan faɗa illa godiya. Na gode, na gode Allah ya saka da alkhairi. Ba damuwa, ai a riga an zama ɗaya, kuma dama ɗabi'a ce ta mutanen gidan nan taimakawa duk wanda yake buƙatar shi saboda haka ki dama a riga an zama abu da ya sha Allah. Gaskiya ne. Ah, kamar yadda ta faɗa da babban yaya da 'yan uwansa dama kullum a shirye suke. Sun ga mai buƙatar taimako a taimaka masa, ko ba haka ba? To alhamdulillah ina ganin kuma bayan wannan dan akwai wani abu da nake tunanin ya kamata a abin ko? ta farko dai akwai buƙatar mu gabatar da kanmu kamar dai da kika gani uwar gida sarautar mata ita ce dr na'ima ni ya kamata in gabatar da ita sai ni kuma babban yaya ga kuma yan uwana ni sunana kan a ainihin sunana zubairu ni sunana mudi ni sunana sallau ni sunana kallau sunana jami'u masha Allah sai mu ji daga gare ku sunana hajiya aisha ga ƙannina suna rukayya a hajiya ina ganin wannan zaman zai zama biyu don haka akwai yiwuwar wasu abubuwa su sake biyo baya alama muna da buƙatar mu sake ba da goron gayyata ko a zo ko mu je saboda na ga wani abu ka ce kai ma ka ga abin da na gani ƙwarai ka to Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin to hajiya amin ya rabbal alamin to hajiya ina ganin za mu sake baku goron gayyata ko mu je can <laughs> gaskiya ne Allah ya taimaka wannan ma ai zancen banza ne zancen kofi ya za a yi na saka ku aiki na biya ku biyan da ban taɓa yi muku irinsa ba amma ku zo ku kamun shi wai wasu sun riga wai sun zo sun kore ku ta gina bata shiga bane ba afuwan alhaji hakan ba za ta ƙara faruwa ba yanzu kai wannan bindigar bindigar banza bindigar hofi ta kasa amfanin komai ya inda da magana da magana ce wannan ba su iya komai ba to dama wannan ai ta gina mata shiga bane akwai inda za a yi menene dan dai aka hakarance ya wuce haka ne dan dai aka hakarance ya gare. gaskiya ne eh. ku je zan neme ku zan sake baku wani aikin ba mu gudu ala buɗa dai ala buɗa dai Vamos casar. Ficamos juntos. alhaji <laughs> suleiman ah, to na ji daɗin ka kuma saboda yanayin aikin da nake so a yi min wanda ƙatti da yawa na rarraba musu kuɗaɗe wanda ban san adadinsu ba sun gaza aiwatarwa to tun da yarinyar nan ta ƙi kasuwa na tabbatar da kai ne za ka iya wannan aiki kasancewar kamaciciniya da kuke yi da babban yaya wanda na tabbatar na yi imanin duk duniya ba wanda ya isa tantance kai da shi to tun da yanzu mun same shi yana nan mun ajiye shi na haka yanzu za ka shiga gidansa wanda na tabbatar da iyalansa matarsa da 'yan uwansa ba su isa su bambance ku ba kaga kenan yanzu ne na samu dama da za ka je ka aiwatar da aikinka hankali kwance su za su taimaka maka ka samu damar mayin aikinka wanda ana aiwatar da wannan aiki ba inda zargi zai koma sai kan babban yaya kuma da hannuna zan kama shi in ba wa hukuma shi don haka na san ba da tasko akan wannan aiki to kaga hakan ne yasa na tura su na ce su koma can gidan su tare tunda kaga ba yadda za a ce wai ni in zauna ina ta niya da yara ubansu ya bar dukiya mai tarin yawa to kuma ni shi kenan sai dai in zauna tan talbatete bani da tsuntsu bani da tarko don haka kaga idan aka kashe ta ni ne zan gaji dukiyar nan gaba ɗaya babu wani wanda zai gaje ta sai ni don haka ka je ka aiwatar da aikinka hankali kwance baka da matsala da shi fata na dai kawai kada kuɗi na samu dai duk abin da kake so sa <laughs> Suleiman baka da matsala in dai maganar kuɗi na kashe kuɗaɗe wanda ban san adadinsu ba akan wannan aikin amma bukata bata biya kai kuma da yake na ganka kuma na tabbatar da cewar aikin zai yiwu ta sanadiyar ka ka da matsala kafin ma ka karasa gidan za ka ji alat ka da matsala a yi aiki lafiya wato gaskiya rukayya ta ranar da muka bar gidanku kawo yanzu na kasa samun natsuwa. Tunaninki da kewarki ya dabaibaye zuciyata wanda na kasa jure haka. Ko da bacci na kwanta da daddare, ba na samun damar yin bacci mai daɗi saboda tunaninki da ya addabi rayuwata. Allah sarki Mudina har ka bani tausayi. Ka san sabida tsabar ƙaunar da nake maka? kwata-kwata ba na iya control ɗin kaina. Saboda fa ba na iya ɓoye abin da yake damuna, har yasa sa Anta Aisha ta gane halin da nake ciki. tabbasar Ruqayya, na yadda cewa soyayya ga manjini ce. To amma yanzu abin da nake so da ke ko kuma ce abin da zan roƙe ki. Don Allah da kar kake manta da ni, kake yada ni. ina so ki riƙe amanar soyayya da take tsakanina da ke. Mudina kenan. Kar ka damu. don dai baka san irin ƙaunar da nake maka ba. Da ka san irin ƙaunar da nake maka da ba za ka ce haka ba. Ni fa kullum Allah Allah nake in ga nesa ta zo kusa. Kamar zan janyo ranar aurenmu In ga ya zo shi ayi ayi a shafi fatiya in samun gana tare a gidan angona. Rukayya kenan. To banda abinki. ai duk abin da aka sawa lokaci in dai da rai da lafiya wannan lokacin yana nan zuwa kuma in dai wannan lokacin ya zo shi wannan abin da aka sawa lokacin da izinin Allah za a gudanar da shi to Allah ya matso mana da wannan lokacin amin ya rabbil alamin kin san wani abu ba wato a daren jiya sakamakon baccin da na kasa har wata waka na kirkirar miki ko kuma ce sata fasaha mm-hmm. akwai wani mawaƙi da kiran shi da umar yan shagu akwai wata waƙa daidai ke cewa ke ce sarauniya na baki zuciya ke ce guda ɗaya duniya ta masoya <laughs> har ka sana ji kunya <laughs> ai ba kunya tsakanin da ke an riga da an zama ɗaya kin ga duk wata kunya sai ki aje ta gefe <laughs> ne a wani san ya zariyar da ni nan ai tun ɗazu ina nan ina yin safa da marwa ina waige waige domin na ga fitowar ki ke kaɗai nake jira nan guri zubairu masoyina na'am habibiyata ai in faɗa maka tun ranar da kuka zo gidanmu kuka tafi nake ta faman tunaninka alhamdulillah to amma fa zan so na ji wani irin tunani ne kika yi a kaina saboda na samu na sami salama a cikin zuciyata tunani na yi ajiya aisha ta biya mana umarani da kai mun je muna ta ɗawafi sannan kuma a cikin satin aka ɗaura mana aure ni da kai alhamdulillah Allah abin godiya kai masha Allah amma fa wannan tunani ya kamata ki gane cewa wato ainihin mai kyau ne kyakkyawan tunani irin wannan To gaskiya ya kamata ki ci gaba da yin irin wannan tunani saboda ni ma na samu na ainihin ɗora daga inda kika ainihin tsaya. Ai zan so a ce na da kai ya fi na kowa a cikin gidanmu. A a a a a ina ta Gani nan. Hajiya Saratu. Wata kan na da ni da ke sai ya fi na duk wani ɗan uwana da ke a cikin gidan nan. Saboda idan kika tsaya kika eh, natsu kika je kika dawo kika waiga kika waigo za ki ga cewa mu haɗin mu da ni da ke haɗin Allah ne to saboda haka za a yi shagulgula kala kala dina kala kala wata ainihin walima ma kala kala sannan kuma za a sauke ƙur'ani saboda biki ya yi albarka kuma na san mata da san bidi'a za a samu a samu a saƙuro wani zakakurin mawaƙi ya zo ya ainihin waƙe minki kawai dan dai farin cikinki Allah ubangiji ya kai mu wannan rana kuma Allah ubangiji ya kai mu wannan lokaci domin ganin cewar na angwance da ni da habibiyata abin alfahari na hasken zuciyata kai ya Allah Allah kai ne wanda muke roƙa ka amsa wannan rana ya Allah Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka amsa To Ubangiji Allah ya nuna mana wannan rana ya Allah. Shin ya Alhamdulillah. Sai wai shin mafarki nake ko gaske ne Allah ya sa ba mafarki nake ba ka hakuri kabiru ba mafarki kake yi ba zahiri ne amma dai kam tabbas akwai abin da yake damun babban ya yanzu dai tun da ya dawo mu je mu kwanta in ya so zuwa safiya sai mu tambaye shi me yake faruwa shikenan mu je mu kwanta wai me yake faruwa ne gabaki ɗaya na ga fuskokinku wani iri duk yanayinku ku ya biya canza don Allah ku kada ku ɓoye min ku gaya mun gaskiya abin da yake faruwa saboda babban yaya ma gaba ɗaya haka fuskarsa take wato anti babu wani abin da ya faru zaman nan da kika mun yi gaba ɗayan mu mu ma muna jiran tsammani ne tunda babban yaya ya dawo fuskarsa ba walwala ya zo mun mai san da zuwa ya yi mana banza gaba ɗaya ya saka mu a cikin rudani kin san farin cikin babban ya shi ne farin cikinmu mun gan shi a cikin wannan halin mu ma ai dole mu shiga wani hali shi ne kawai abin da yake damu ba wani abu ba ne ku gaya min gaskiya abin da yake faruwa idan wani laifin ku kai mashi dan Allah ku gaya min saboda a samu a da za a shawo kan matsalai saboda wannan yanayin damuwar da kuke ciki da shi kan shi ni ma gaba ɗaya hankali na tashi na rasa gane kanku don Allah ku ga ainihin abin da yake faruwa saboda a samu a shawo kan matsala. antina babu wani wanda ya aikata masa wani laifi duk cikin minan bayana tunanin wani zai iya aikata wa babban ya wani laifi har da zai yi irin wannan abin nan to idan ma dai har laifin ne dan Allah antina dan Allah muna ainihin roƙonki da ki same shi domin ki nema mana gafara a wajen shi dan Allah sannan kuma ki roƙe shi akan ya yafe mana in ma har laifin ne muka aikata masa koko gaskiya ne gaskiya ina tunanin cewa a gidan nan babu wanda ya ɓata babban yare ba wanda ya masa laifi saboda ni na lura da babban yare tun jiya a haka ya shigo gidan nan ba wanda ya yi wa kowa magana. Na fi tunanin cewa a kasuwa ne wani ya ɓata masa rai amma ba a cikin gidan nan ba. To shi ba damuwa ku jira ni zan je in sha Allahu zan yi bakin ƙoƙari na. Zan fito da shi in Allah ya mana nan muna ta ba za mu tafi Ka baki ɗaya ka canza cikin gidan nan da ni da yan uwanka gaba ɗaya hankalin mu ya kasu kwanciya mun tambaye ka me yake damun ka kaki ka faɗa mana dan Allah ka daure ka faɗa mana abin da yake faruwa ko za mu samu kwanciyar hankali na gaya miki ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba abin da ka kai amma dai matsuwar baƙin nan suna cikin gidan nan ki daina shigowa ɗakina ki daina zuwa nan in fa kika ci gaba da zuwa za a iya samu matsala na gaya miki ki zaman ki san idan sun tafi duk abin da zamu mu magana ko me za mu yi a shi daga baya bayan dan Allah dan annabi duba ga baki ɗaya ka canza tun da baki ne suka shigo cikin gidan da mun kasa gane ka. Idan zuwan nasu ne ke da matsala sai ka mana bayani. Amma ga baki ɗaya hankalin ma ta shi yake da inda sauran ka. Amsar ɗaya ce, ita na ambata miki. Tun farko kuma ita na sake maimaita. bayan da wata nutsuwa sai lokacin da suka bar gidan nan ban san muke ɗaukar lokaci da ke muna ni na san dalilin da ke biki san shi ba za ka ki shi ki shi kenan zan tafi amma dan allah ka yi hakuri ka taso mu je kwano suka bar suna nan suna jira shikenan ki je zan zo ba damuwa Allah fito da kai don Allah bafanya idan har mu maka wani laifi muna neman afuwar ka yafe mana gaba ɗaya mun ga ka canja bayan da ka saba mana ba ka gafarci mu don Allah ko ma samu farin ciki da kwanciyar hankali mai ɗorewa don Allah ka yi magana wannan shirin naka yana tayar mana da hankali don Allah ka daure ka ga mana me yake rashin magana ka ba karamin babbar barazana wacce a gare mu ban san me kuke so ne kuwa iya fitowar da nayi a daren nan zo na gisa da ku bai isa ba sai kuma neman kwana abu na daban Ba kuka ya kamata ku yi ba, kawai abin da ya kamata yanzu mu sa shi a cikin addu'a. Allah Ubangiji ya karkato mai da hankalin shi gare kwantar da hankali ki ba abin da zai faru da mun yayi alƙawari sun yi miki taimakon da zaki samu ka ki ta taka kin ji ku biya hakuri kuma ina so ku yi wa dan uwan ku godiya saboda yayi hakan ne dan ya taimaki rayuwarta saboda godiya godiya kake wa godiya muna godiya muna so ka sani kai kadai muka dogara da shi kai ne dukkan wani farin cikin mu Allah ya sa maganar da take faɗa ba gaskiya ba ce idan har ta zama gaskiya ka saka mu a cikin masifa domin da kai muka dogara kai kake ba mu ina neman afuwan ku magana ta gaskiya ba ni ne babban yaro ina ne Ina ka kama sa komai. ina ka kai wani dan uwan ina ka saka mana babban yaro yau da kun da kun ka da kun don Allah ku yawo ku saurara wannan ba shi bane mafita a gare mu duk abin da kuka yi masa yanzu tamkar kuma dan uwan ku ne ne wanda zai yi mana bayanin ta kamaimaya ina dan uwan ku yake dan Allah ku ya hakuri ku sake shi Ki kuma dan Allah ka taimaka ka yi mana bayanin me ya ainihin abin da ya faru sannan kuma ina miji na yi ka gaya min dan Allah inda miji na yi a zahirin gaskiya kamar yadda na gaya muku sunana suleiman ba ni ne babban yaya ba na zo gidan nan ne domin wannan bayar Allah ƙungila ka bani kashe ta bayan wata na lura da yadda gidan yake na tabbata da cewa idan ne wani abu da cutar da ni mara yawa ta ba za ta wannan dalilin sa na mai da hankali akan abin da ya kawo kawai nan halaka ta kuma ina mai tabbatar muku da cewa a iya wannan lokacin na yi nadama saboda yanzu da na aiwatar da abin da na zo yi sarkin yawa ya fi sarkin karfi yadda kuke a kan yawa zan kubuta ba kuma ga uwanku na matar babban ta tabbatar da cewa na kaurace mata ne ba don kuma ba saboda an kare mutuncin dan uwanku ba na abu ya shiga kaina da ita Allah ya sani kuma ita ba shaida ce abin da ya kani kawai ne zo yi kuma na yi nadama na gane cewa nan ba aiki ne mai kyau ba insha Allah ba ita ba kuma waye ba zan sake yin wannan mummunan aikin ba ka da alƙawari insha Allah ni kaɗai ne na fi kowa sanin inda babban yana yake saboda haka idan kun bani dama a yau ba gobe ba in Allah da zai dawo gidansa cikin iyalinsa domin farin cikin na ya ci gaba da dorewa ku yi haƙuri ku bani wannan dama ba matsala in ba ka don Allah ka taimaka ka dawo nuna da mijina a cikin gidan nan kai kanka ka san ba ma tare da natsuwa a cikin gidan nan tun da ka shigo cikin gidan nan da ni da yan uwansa gaba ɗaya hankalin mu ya kasa kwanciya ka taimaka dan Allah ka dawo min da mijina ka dawo min da mijina dan Allah in Allah ya da zai dawo yau ku gafarta mu don Allah ki maki ya biyu bisa ta yi da hankali da tabbas na san da babban ya yake yanda kuma aka yi ne kama da shi wannan amsa ba za ta yi fitowa yanzu ba nan gaba za ku ji haka babban abin da yake damuna shine babban abin da ya dame ni shine yanzu ku bani dama nan da minti talatin na kubutar da rayuwarsa ya dawo cikin gida gidan iyalinsa ban shigo gidan nan ba sai don aikata wannan kwangila ita ce kawai ta kawo ni kuma kanin babanku ya ba Ya haƙuri. Za ku biyo daga baya. kun yarda gaskiya ni ina ganin bai kamata mu bar wannan gayan ya tafi shi kadai ba dan ni gaba ɗaya ban yadda da shi ba wallahi gaskiya ni ma haka dan Allah ku tare shi duk abin da kuke yi masa in kuka cutar da shi tamkar ku cutar da dan uwan ku ya hakuri ya nuna yayi da dama kuma insha Allah sai kan Allah ya zai ku banza ku ya hakuri ku bar shi ji dawo mana da tashi mu je ki tashi tashi mu je ki hakuri Mira. Süleyman. Süleyman. Süleyman. Gel haç. Ya kalk el iş kadine bulsana. don ba shi kake nema ba Suleiman, ya haka, ya ka buɗe babban yaya ya fita? Ya haka kuma? Ni ne na buɗe babban yaya. na ce koma cikin iyalansa don bai dace da zaman wannan gurin ba amma ya za a yi kai min haka to ko tun da ya tafi ka buɗe masa ya tafi kai zan riƙe a madadinsa in baka kuɗi tsugugu ka yi min aiki amma sai ka ci amana ta kana nufin baka ma kashe ta ba kenan wai kai har tsawon wani lokaci za ka ɗauka kana ci gaba da aikin ba daidai ba ni na samu shirya na gane gaskiya babban yayi bai dace da abin da kake shirin yi masa ba me maka abu na gaba da nake so in sanar da ban kashe ta ba kuma yanzu ta san halin da kake ciki ta san waye kai a gurinta a matsayinka na kawunta kana shirin ka ci amanarta kana so ta mutu don ka gaje dukiyarta na gaya musu gaskiya don haka iyalansa suna cikin tashin hankali shi sa na fito yanzu nake so shi ya zo ya koma kai kuma ya rage naka ko ka shirya ka tuba ka daina abin da kake yi ko kuma ka ga ƙarshen ka kwarai kuwa zan iya domin ka san cewar dai na baka makudan kuɗi akan kai min aiki kuma baka yi min ba saboda haka ka ci amana ta don haka ka sani cewar ni kisan mutum a guri na ba wani abu bane ba don haka zan ɗauki kwakwaran mataki a ka. ya alhaji na ji daɗi da kai bayan nan da bakinka abu na ƙarshe da zan gaya maka kana da dama kai min duk abin da ka so a cikin gidanka nake yanzu haka a jikin babban yaya akwai na'ura da take da sauti kuma daga nan ne ya je gida sai gurin jami'an hukumar 'yan sanda kuma akwai na'ura ɗaya a jikina da ita muke da sautin ka saboda haka ka gaba ba ƙage ne maka ba kai kake ambata abin da kake da bakinka saboda haka ni dai na gama na. ina fatan Allah ya min dukkanin kurakuren da na yi a baya na shirya ba zan irin aikin da kake tunanin na aikata ba shi yasa na bashi dama ya tafi ni kuma na sadaukar da rayuwata kai yadda kaga dama da ni ya za a yi kai mutane wannan kishi magana wannan wannan ai ba daidai bane Allah mai shikenan ma kama yan sandan nan suka rasu Kabiru. Ai mun tafi neman ka ne ka fito? fito me faru? Mun tafi neman ka. Kamar yaya? ba ta haƙura ba. Ta fito ta yi azzar. Eh? Wallahi ta yi azzar. Kamar yaya? Ta yi azzar. Duk da mata ta? Wallahi ta rasu. Na Na wannan shine labarin babban yaya da kuma gidansu karima to ai ni ban san haka bane ba gaskiya na ji tausayinsa babban yaya abin da nake so da ke banda ikon na baki umarni sai dai shawara a addinance. ba don komai ba ko don zumunci ina roƙon alfarmaki don Allah ki tsaki ba shi kulawar da ta dace da farin cikin da ta dace da tare da shi domin mahimmanci na zumunci ko a addini Allah bai faɗi shi da wasa ba akwai ayoyi sama da kusan goma sha biyar waɗanda suke magana da an ambaci Allah da manzansa to dangi su ake sawa mafi kusa kaɗan daga cikin misali ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين gaba aka ce wa atil mala ala hubbihi sai aka ce zawil qurba kin ga makusanta zawil qurba muhalli shaida kan zawil qurba din nake son ne magana akwai magana ta dangi su aka fara yi kin ga kenan in so samu ne a fara kafa dangi a ba dangi farin ciki kafin wasu su samu wannan shine mahallin shaɗin da ke san ki fahimta ne duk da na san mahaifina ne ya ja matsalar baya amma ina goyon bayan ki da ki taimaka wa babban yaya ko dai ya samu farin cikinsa na baya in Allah ya yarda ni ma ai na san abin da baku sani ba a kansa in Allah ya yarda kuma zan yi iya kokarina akan shi gaskiya ne to masha Allah Allah ya sa mu masha Allah So, alhamdulillah Za jazakumullahu na nagode sosai babayya ah, yawwa wato ni abin da nake gani fa zuwa zami mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ba shahida kaɗai ya kamata ka gane mu bawa wannan aikin ba wajen jawo hankalin babban yaya har ya samu natsuwa hankalinsa ya dawo jikinsa game da ita kun gane mu kan kanmu sai mun hada karfi da karfi mun dage mun tallafa mata sannan ita ta samu damar da za ta jawo hankalin shi ko ya kuka gani wannan gaskiya ne in Allah ya da komai sai daidaita saboda yadda ta nuna Allah ya yarda gaskiya ina matakar tausayin babban yaya a baya mu muka sa tirsasa shi auren nan ko matarsa ba tana matukar sansa so ba na wasa ba kuma ka duba inda shi ma ya kamu da santa ƙarshe Allah ya mata rasuwa kaga dole tausaya wa kunyaya to Allah isa idan mun yi aure mu ma a so mu kamar yadda babba ya yake son matar shi me kike nufi kenan amin kawai ai addu'a ta yi amin gaskiya ta faɗa amin ai eh, mana ayi komai ah, <laughs> assim kowa da yana so. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum Da fatan ban zame maka damuwa a cikin rayuwarka ba. Kuma ina roƙon wata alfarma. Don Allah ka yi haƙuri ka bar ni in zauna a cikin gidan nan. Kamar yadda kake taimakawa wasu sauran 'yan uwa, ni ma ka taimaka ni. Ki zauna wani matsayi kina cikin gidan nan. Zan zauna a matsayin 'yar uwarka kafin ka karɓe na matsayin matarka kuma duk abin da kake so zan yi maka shi ko menene shi duk abin da kake bukata daga gare ni za ka same shi ka gaya min me kake so yanzu in yi maka shikenan na san dai shi ruwa ana cikin bukatarsa ko ba a tambaye shi ba bari in jinka maka ba ɗaya wallahi abin nan yana ne. Wai a ce mutum, mutum ne yake so ya ga ɗan shi a cikin wani hari? Wai ma sannan ya fi bukatan ya ga kawai shi ɗan shi ya mutu ya bar shi kaɗai a duniya a rayu kamar ba zai mutu ba. Wato ni abin da ba na san Wannan magagarin da kike yi, Dauda Barabana suke yi. abin ya riga ya faru tun da yanzu shi da ya so sharri ba ga shi abin ya zama alkhairi ba a dalilin haka ga shi ne Allah ya shirya da ni muna tare da ke har kin yi aure shi kuma yanzu kawunki yanzu ba ga shi ba an masa ɗaurin rai da rai wai ga na fitowarsa kuma yanzu daga lokacin da ya shiga zuwa yanzu na tabbata yanzu na damarsa kawai ke girka ko ba haka ba sirri ba na so na ci gaba da zama a gurinka saboda na san kana jin ba daɗi. Zan shiga cikin gida, amma ba ina cikin gida. Duk abin da kake bukata daga gare ni ko ne ne shi ba matsala ka faɗa min. Dakata, suna kan kujera. Shahida. Ina so in tunatar da ke wani abu. Ko kuma sanar da ke abin da baki sani ba. Ko kin san cewa ke ce umar san da ta sanya aure fita daga raina kuma na yin aure tsawon lokaci. Har sai da Allah ya kaddara a sanadiyar kannena ne da ne aure. kai Kin sani ko baki sani ba. Allah. Na sani. lokacin Allah ne bai ba kuma lokacin bai ba sannan kuma ni na yi nadama sosai daga baya a kan haka na ci gaba da addu'a Allah ya sanya ni Allah ya musanya min da muke alƙawari. so ko lokacin da matarka ta rasu ni ne magana a musanya maka da madadina saboda na san a baya mun yi soyayya da kai yanzu me yasa kika karɓa wurina duk da cewa ba ni ne nace da ke na da bukata ba saboda ƙaunarka da nake da kuma son ka da nake abubuwa sun faru da yawa marasa daɗi amma dai alhamdulillah fata na yanzu gowa kannan ki suma Allah ya tabbatar da alkai auren su da kannan babban yayan nan shi ya dawo daidai a watsake su ma su yi aure kowa ya zauna lafiya kin ka an wuce gurin abun da ya ba da ni kowa da inda da kira yasa Kuma wani abu ne. A baya fa har tura mu yake yawan fita wajen je yawo saboda kawai maza su gan masu sai suna so. Allah ya cikin gida. Hmm? Ana <laughs> da kiyaye gaba. Alhamdulillah. kina nufin yanzu ta ce ta dawo gare ki kana nufin ka karɓe na matsayin matarka da guduwa na zama matar babban yaya? Ni na ta zama kenan katako ne zan zauna ba aure? Eh? <laughs> <laughs> Allah na gode maka. Daduwan shi baki kuma farin ciki ne. Kin zama matar babban yaya. Eh? <laughs> Alhamdulillah masha Allah. Farin ciki ne ka gani ina ta washe baki ko? Mm. Shahida kin bani wahala. Ashe da rabo. To sai na ya ƙara'i. <laughs> To alhamdulillah ala zalika. Abin da za a yanzu. tashi zan yi in zabura in zaburo miki kazaki don ki yi kara'i ko ba haka ba a <laughs> gwara ji alalin wata <laughs> eh, tun da dai yanzu komai ya kankama kai hakurin da kika wahala da ni <laughs> ba komai zan rama